Zabura ta dari da arba'in da biyar Zabura ce ta yabo ta Dauda. Zan ɗaukaka ka, ya Allah na, Sarki, zan yabi sunanka har abada abadin, kowace rana zan yabe ka, in kuma ɗaukaka sunanka har abada abadin. Ubangiji da girma yake, ya kuma cancanci yabo, girmansa ya fi ƙarfin ganewar mutum. Tsara guda za tă yi maganar ayyukanka ga wata tsara, za su yi magana game da manyan ayyukanka; za su yi zancen ɗaukakarka mai daraja, zan kuma yi tunani a kan ayyuka masu ban mamaki. za su yi magana game da ikon ayyukanka masu ban tsoro. zan kuma yi shelar manyan ayyukanka. za su yi bikin yalwar alherinka su kuma rera adalcinka da farin ciki, Ubangiji mai alheri da kuma tausayi, mai jinkirin fushi cike kuma da ƙauna, Ubangiji nagari ne ga duka, yana tausayin dukan abubuwan da ya yi, dukan abubuwan da ka yi za su yabe ka, ya Ubangiji, tsarkakanka za su ɗaukaka ka, za su yi maganar ɗaukakar mulkinka, za su kuma yi zancen ikonka, saboda dukan mutane su san manyan ayyukanka da ɗaukakar darajar mulkinka, mulkinka madawwamin mulki ne, sarautarka kuma za ta dawwama cikin dukan zamanai, Ubangiji mai aminci ne ga dukan alkawuransa, mai ƙauna kuma ga dukan abubuwan da ya yi, Ubangiji yana riƙe da dukan waɗanda suka fāɗi yana kuma ɗaga dukan waɗanda aka rusunar da su ƙasa; idanun kowa yana dogara gare ka, kana kuma ba su abincinsu a lokacin da ya dace; ka buɗe hannunka ka kuma ƙosar da sha'awar kowane abu mai rai, Ubangiji mai adalci ne. cikin dukan hanyoyinsa, yana kuma nuna ƙauna ga dukan abubuwan da ya yi; Ubangiji yana kusa da kowa da ya kira gare shi, ga duk wanda ya kira gare shi cikin gaskiya; yakan cika sha'awar waɗanda suke tsoronsa, yakan ji kukansu ya kuma cece su, Ubangiji yakan lura da dukan waɗanda suke ƙaunarsa, amma dukan mugaye. zai hallaka su, bakina zai yi magana cikin yabon Ubangiji, bari kowace halitta ta yabi sunansa mai tsarki har abada abadin.